turka shi yanzu yanzu nan yayin umar abu wato yasir muhammad ya fito ya karyata maganar da ake ta yami idan auren umar abu dalilin baba yayin da ya fito ya martani akan maganar auren sai dai ya bayyana cewa nan ba da jimawa ba maganar auren za ta tabbata mai sauraro idan ka ji daɗin wannan bidiyo to ka danna mana subscribe don za mu kai ka zuwa bidiyon domin ka in ji domin ka kalli bidiyon da kanka mun gode kai ne zuciya waye su sunanta askale eh. ita yi wannan postan ɗin ko eh. to gaskiya jama'a ya kamata ku sani wannan laifin da kuka ga askale ko ta yi postin to wallahi tallahi ƙarya ne ba laifin ne ba ne gaskiya ba ne kuma daga baki ya kuka ji kun san ba zan buga ƙarya ba kuma laifin ummi da bikin ummi ma gaba ɗaya insha Allah ya nan tafi duka masoyanta da masoyan mu gaba ɗaya da masoyan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama za su halatta a wannan taro da za a yi insha Allah nan ba da jimawa ba muna wa kowa da kowa fatan alkhairi amma wannan laifi gaskiya ba laifin ummi ba ne ba mu ma san da shi ba ba mu ma san ya aka yi ba ma wallahi ba shi ba ne ba dan Allah jama'a muna mai ba ku haƙuri amma insha Allah na yana nan tafi shi ma insha Allah wannan wacce ta dora wata akwai wata uwata ta zo take ce min wai an kawo laifin ummi ban gaya mata ba ba mu sani ba na ce wallahi ba laifin ummi ba ne ba ya za a kawo laifin ummi da ki sani ba dan ta hau midiya ma tana magana Haka ce mata wai ƙarya take yi tana bakin ciki to wallahi dai gaskiya wannan ba laifin ummi ba ne ba gaskiya dan Allah jama'a ku daina fasta abin da ba ku ji ba ba ku gani ba ku tabbatar ba dan Allah a bari sai an tabbatar da abu ko ku fasta ne ai kowa dai wanda ya waye ni dai da wanda bai waye ni ba dai muna mai fatan alkhairi mun gode mun gode mun gode